Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. A yau Lahadi shugaban yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya tabbatar da cewa dakaransa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin kasar Eritrea. Ya kuma yi barazanar ƙara kai wasu hare-haren yana mai cewa za su auna duk wani abu da ya shafi soja kuma za su kai hari. Masu zanga-zanga sun tattara jiya Asabar a birnin Washington DC don nuna goyon bayan su ga shugaba Donald Trump da kuma ya kirarinsa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Kusan mutane miliyan hamsin da hudu ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya a cewar rahoton cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a yau Lahadi. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina tare da haɗin gwiwar sojoji da 'yan bijilante sun sami nasarar kame 'yan ta'adda goma sha biyar. Sannan za ku ji cewa wakilan sojojin Najeriya sun fara gabatar da shida a gaba? gaban kwamitin da aka kafa domin binciken kashe-kashen da aka yi na zanga-zangar 'yan sas a Legas. Za kuma ku ji cewar takun saƙa ne barke tsakanin kamfanin sukari na Dangote Savannah Sugar da kuma ma'aikatan kamfanin da al'ummar yankin da kamfanin yake a jihar Adamawa. Madina mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya tabbatar da cewa dakaransa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin kasar Eritrea. Ya kuma yi barazanar ƙara kai wasu hare-haren yana mai cewa za su auna duk wani abu da ya shafi soja kuma za su kai hari. Shugaban yankin Tigray, Debretsion Gabriel Michael bai faɗi yawan makamai masu nan zaman da aka harba asmara a jiya asabar ba amma ya ce shi kaɗai ne birnin eritrea da aka kai wa hari kalamansu sun tabbatar da ruruwar rikicin da ke faruwa tsakanin ƙasashen makwabta biyu na afirka yayin da faɗan da ake yi a tigray ya ƙara bazuwa zuwa tsallaken iyaka An harba rokoki uku a Asmara a jiya Asabar a cewar wasu majiyoyin diflomasiyya. Sa'o'i bayan da shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargaɗin tayiwa a kai farmaki. Masu zanga-zanga sun tattara jiya Asabar a birnin Washington DC don nuna goyon bayansa ga shugaba Donald Trump da kuma ikirarinsa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. An gudanar da tarukan gangami da yawa ciki har da wanda aka yi wa lakabi da Million Maga March da kuma gangamin nuna adawa da ikirarin an yi maguɗi a zaben wanda aka yi wa lakabi da Stop the Steal. Trump dai ya iya amince da sakamakon zaɓen da ake gani tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe. Yana nuna cewa an yi maguɗi a muhimman jihohin da ake fafatawa wajen samun nasarar lashe zaɓe. Amma jami'an zaɓen jiha sun sanar da cewa ba a yi maguɗin da zai shafi sakamakon zaɓen ba. Zanga-zangar na zuwa ne a lokacin da sakamako ya nuna Biden ne ya samu gagarumar nasara a zaben ya kuma samu kuri'un wakilan zaɓe fiye da 270 da ake bukata don samun nasarar cin zaben shugaban ƙasa. Kusan mutane miliyan hamsin da hudu ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, a cewar rahoton cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a yau Lahadi. Amurka, India da Brazil su ne ke ci gaba da kasancewa kan gaba a matsayin wuraren da cutar ta fi kamari. Amurka na da kusan adadin mutum miliyan sha ɗaya da suka kamu da cutar, yayin da inda yake da miliyan takwas da ɗigo takwas, Brazil kuma miliyan biyar da ɗigo takwas. A yau Lahadi, India ta sanar da samun mutum dubu arba'in da ɗaya da ɗari ɗaya da suka kamu da cutar cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. Karuwar yaduwar cutar a Amurka ya sa yankin Navajo ɗaukar matakan kulle na kwanaki uku daga gobe Litinin. To Madalla, Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina tare da haɗin gwiwar sojoji da 'yan bijilante sun samu nasarar kame 'yan ta'adda goma sha biyar da dabbobi ɗari da da hudu casa'in biyar a yankunan ƙananan hukumomin ɗan Musa da Faskari na arewacin ƙasar. wakilin murya amurka sani sha'aibu manumfashi na dauke da karin bayani jami'an tsaron sun sami nasarar dakile ayyukan 'yan ta'adda ne a yankunan kananan hukumar mulkin nan takwas inda ta'addanci ya fi yin kamari a jihar katsina inda har suka sami damke wani gagararren dan ta'adda da ke wannan yanki kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp Gambo isa wanda na tuntuɓa don jin cikakken bayani ya faɗi a hiranmu da shi mun kai wasu sumamai har guda biyu na farko dai area commander dutsen ma shine ya kai wannan sumame inda ya jagoranci 'yan sanda da tawagar 'yan bijilanti inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera ak-47 sun kai akan babura wajen guda goma sun rako wasu shanu har zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin bala a karamar hukumar dan musa a lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye kuma sun juya sun koma dalilin da yasa area commander ya ɗabi 'yan sanda suke musu kwantan bauna kuma allah ya bada nasara a ciki aka kama mutum goma sha ɗaya karkashin jagorancin wani alhaji adamu wanda ake wa lakabi da shantal ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin a gaggagaggan barayi da muke nema a waɗanda suke damun mu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane mun kama shi da waɗannan mutum goma sha ɗaya kuma an sami shanu guda ɗari da tamanin da biyar da tumaki guda hamsin da hudu har ila yau a wannan rana da dpo na batsari shi ma ya jagoranci operation Fof ada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan bijilanti inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga dankar zuwa ƙauyen dangayya a ƙaramar hukumar batsari kuma allah ya ba su nasara suka yi kicibis da wasu waɗanda ake zargin su uku barayi ne daga cikin daji suke kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 waɗanda ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake akwai operation sahel sanity wanda yake na sojoji ne da special forces da air force da kuma operation fofada da sharan daji sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan vigilante saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki an samu haske kuma kokari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin su shigo cikin mutane su saje kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin rugu domin ta shigo cikin gari kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda. Sani Shabi Mura Amurka daga Katsina a Najeriya. To Madalla a gaida Sani Sha'ibu Manumfashi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da karashen labaran duniya. Masu zanga-zanga a tsibiran Canary a jiya Asabar sun buƙaci a samar da yanayin rayuwa mai kyau ga dubban 'yan gudun hijirar da suka isa yankin tsibiran na Spain daga Afirka. Wani gangamin ɗaruruwan mutane da ke tafiya a hankali, wasansu da ƙafa, wasu kuma a cikin mota. Sun ƙetare tsibirin Grand Canaria kafin su isa a gine-gin a garin Mogan, inda kusan 'yan gudun hijira dubu biyu ke zama a rumfuna cikin yanayin da wani alkali a harkokin baƙi ya kira mummuna na ƙasƙanci kuma. Sama da 'yan gudun hijira 700 a cikin ƙananan kwale-kwale aka ceto a jiya Asabar a cewar dogarawan tsaron bakin teku. Abin da ya sa adadin mutanen da suka isa tsibiran ta hanyar teku mai cike da haɗari ya kusan kai dubu sha bakwai a wannan shekarar. Adadin da ya lanka har su goma idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Raɗaɗin koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus na ƙara sa mutane da yawa a ƙasashe masu tasowa nemawa kansu rayuwa mai kyau a wasu wuraren. yayin da tsauraran matakan tsaro a kasashen yankin tekun mediterania ke nufin karin 'yan gudun hijira na yunkurin ƙetare teku inda wasu da yawa ke mutuwa mayakan kungiyar is sun faɗa a jiya asabar cewa sun yi wani kwanton ɓauna da ya yi sanadiyar kisan sojoji sha hudu a burkina faso ƙasar da hare-haren mayakan suka addaba gabanin zaben ƙasar da za a yi a wannan watan Ƙungiyar da ake kira ISGS a takaice ta ce ta kai wani farmaki mafi muni a kan dakarun ƙasar a cewar wani sako da aka sanya a kafar yada labaran amak da kuma shafukan sada zumunta. Kishiyar ƙungiyar mayakan masu zafin kishin addinin Islama ta GSIM a shekaran jiya Juma'a ta ɗauki alhakin kai haran a shafin sada zumunta. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To makonni bayan kafa kwamitin binciken kashe-kashen da aka yi na zanga-zangar nsas a Legas, wakilan sojojin sun fara gabatar da shaida a gaban kwamitin. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. my Lord, Chairman of the panel, members of the Honorable Panel, Ladies and gentlemen. Brigadier General Ahmed Taiwo kenan ke gabatar da shaida a madadin rundunar sojin Najeriya a gaban wani kwamiti da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin gudanar da bincike akan harbe-harben da aka yi a jihar ta Lagos musamman ma dai a yankin Lekki inda ake zargin sojojin sun kashe wasu masu zanga-zanga kawo karshen sashen rundunar 'yan sandan na SAS zargin kuma da sojojin Najeriya suka musanta. Kwamandan sojin leƙen asiri na rundunar sojoji na 80 81 da ke birnin Lagos Brigadier General Ahmed Tayo ya bayyana cewa sojoji sun yi amfani ne da harsashi da baya kisa wajen neman tarwatsa masu zanga-zanga bisa umarnin da suka samu na neman ɗauki daga gwamnatin jihar Lagos musamman ma dai shi kan shi gwamna Babajide sanwa olu a ranar da aka kafa dokar hana yawon dare. Brigadier Tayo ya bayyana cewa jami'an soji sun yi harbi ne a sama da nufin tarwatsa masu zanga-zanga kuma har ya gabatar da shaidu na irin kwanson harsasan da aka yi amfani da su a lokacin neman tarwatsa masu zanga-zanga a gaban wannan kwamiti da gwamnatin jihar Legas ta kafa mai wakilai takwas. Brigadier Tayo ya bayyana cewa an tura sojoji gurare da dama a birnin na Legas da suka hada da Badagiri da Ikorodu da Afafa da Alimosho da Ife da kuma shi kan shi Lekin kuma a nan ne aka samu bayanan kisan mutane wanda kuma ya ce rundunar sojojin ba ta da hannu a ciki ga dai wasu bidiyo da rundunar sojojin ta nuna ma 'yan kwamitin. wannan da ya na wani muryan soja ne da ke bada umarni ga daya daga cikin masu zanga-zanga a wajen da ya kwanta kwanta nan wurin yake bada umarni cikin tsawa yanzu haka dai wannan kwamiti da aka kafa a jihohi daban-daban na najeriya na kukan cewa wasu da suka gabatar da aniyarsu ta gurfana irin wayannan kwamitoci domin ba da shaida sun ki zuwa abin da kuma yasa na tambayi wani ma da baya so na ambaci sunansa ko me zai ce game da wannan lamari a here, hearing, and at the end of the day, you'll be satisfied. with the judgment. Don't let anybody intimidate you. Ya bai kamata mutane su noke ba, ya kamata mutane su je daure su je su ba da shaida domin taimakawa wajen gudanar da bincike da kuma tabbatar da abin da ya faru a wannan guri. Babin ya Jibrin, Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin. To a yanzu haka an soma takun saka tsakanin kamfanin sukari na dangote sabana shuga da kuma ma'aikatan kamfanin da al'ummomin yankin da kamfanin yake a jihar Adamawa bisa ga batun wasu haƙoƙin da ma'aikatan da kuma haƙoƙin al'ummar yankin. Wakilin Murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton. Wannan nema dai kusan karo na uku da ma'aikatan wannan kamfanin sukari na dangote da aka fi sani da kamfanin sabana ke guda da irin wannan zanga-zangar lumana to amma kuma a wannan karon har da mata da hanyar numan zuwa gombe sakamakon goyon ba da suka samu daga al'umma yankin da kamfanin yake to wai ko me ya jawo haka ga wannan ma'aikacin kamfanin. Tun da Dangote sai wuri domin eh, mun fara neman wannan abu su gaya mana idan su sami ya sai kuma kokari. To abin da ya daga mana hankali idan an tashi za a ba ma sabbin akwai sai a sai a rubuta musu wani gratuity a appointment ta nasu. Muka ce ha, ah, to wannan ba mu gane ba sai muka ce to muna bukata ba mu sabis. service da mu san matsayin da muke ciki. An yi zama da su a nan Savana. Dama sun ba mu kwana uku daga baya da muka fara protest sai suka ce sai an je Lagos. An je Lagos an yi zama da shi proof HR da yake eh, wai bai da mandate bari ya nemo mandate an ba shi two days ana cikin da su babu. Yanzu an yi shifting an ce. To sai dai kuma da ke karin haske, Comrade Brando Adel da ke cikin ma shugabannin kungiyar ma'aikatan kamfanin wanda sautari ma da shi shugabannin kamfanin ke zama ya ce fitura ce ta soma kai su bango. Eh mun zauna da su a nan bayan rubuta takardu masu yawa matanatarwa a kan musamman tsaye sana da su a nan a shugabannin ma na shan level sana su a da suke cewa ya da a babu takarda wanda ya nuna ta kai da cewa wani da ta shi eh. mun tambaya ina nemo namu da eh. ne dakatar da eh. Eh, ya mako dai zuwa yanzu duk kokarin ji daga bakin shugabannin kamfanin na sabanako abun ya ci tura inda suka ce ba sa da izinin magana da yan jarida sai dai ko a tuntubi shekwatan kamfanin da ke lagos to sai dai kuma gane da malamarin ke neman kazancewa ya sa mataimakin gwamnan jihar adama chief crowder sai tsoma baki da mun tsayar da motoci da suke kawo kaya ma mun ce ba za a sauke kayan ba to da sa hannun jirgin gwamna commissioner of police sun zo sun kira mutanen mu an yi zama da su aka ce na mutane suna shan wahala kudin su ya kare ba abinci kaza muka ce to mun yadda a sauke to wai ko shin ma ta za a magance wannan dambarwa a yanzu architect sa'adatu aminu baba malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa ta ko shawarci bangarorin ne da abin ya shafa da asasanta su shugabannin kamfani din ya kamata su saurari wa'annan ma'aikata da suke kuka kowane aiki akwai rules of engagement to in wannan abun yana cikin abun da suke kuka a kai yana cikin abubuwan da dama tun farko aka yi signing a kan agreement nasu na rules of engagement to ya kamata dai su duba. To su ma'aikata kuma fa? e su ma'aikata kuma a ƙara haƙuri su ƙara haƙuri kuma su bi abun ɗin yadda ya dace su bi shi a hankali don su ma dai mutane ne kamar su so kuma su ma da za su tuna in su ne a halin da suke ciki ko kuma a yanayin da suke ciki ɗin in su ne yaya ne su ma zai kasance da su so ya kamata su ma su duba da shi reason with them and solve the problem at the end of the day koma da menene fata dai Allah sa a gano bakin zaren magance wannan matsala Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim abdul Abdulaziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Matasa a duniyar gizo. ku matasa. sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku madina mai shanu mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro dai yau filin naku ne. Yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu. Ni da Kabiru Sulaiman Ismail To zan yana so in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka? Social network ne wani tsari ne wanda turawa suka kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jihar ku wasu ma lokacin government ku. gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network. To za ka iya rayuwa ba da social media ba? A ina ina madina ai ba zai saboda already ko yaya ban ba kwana ɗaya zan ga message sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta ba kawo wallahi ba barci wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban a'u ba dan duk daren na dole sai rawo su nake jin daɗi. me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka? social network yana amfani da shi wajen tafsirurruka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa saboda yanzu duniya ta zama su a tafin hannu kake ina son da dinga ni ina ma abokin labari mai gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update ɗin kaina wajen labarai haka da kuma abin da ya danganci na ina son na dinga ganin abubuwa sababbi saboda in ƙara ilimi a kai saboda duk inda na shiga zamanto ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai ba na son ya zama to a ce wani zai wa labari na san a ce ni zan ba labari. To yau idan an ce wayar ka ta faɗi yaya za ka ji? Kai kai kai kai a yi lokacin na kai wakin ɗin Facebook ne a Madina lokacin sai da ne kusan kwana n'a abin da lafiya. Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala? Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusa ta kwana biyu ina za ni ina za ni ina za ni. Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka? A yi illa saboda na yi nufin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. Saboda na yi za ta bayan za ta har yanzu ba zuwa saboda a lokacin akwai wasu suna da nemi sindisi wanda har yanzu ban da su a rayuwa na. Eh da farko suna na Ahmad Tijjani Bawage. Eh to gaskiya tasirin social media rayuwa ta kamar da yaka sani komai na rayuwarmu na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu na makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu yana yin shi through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin shi hard copy saka ba. To kullum kake amfani da social eh, media? A gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari bai waye ba. Kowane wani gari musamman ma sun san duka kafofin wasa labarai musamman ma mushe international media nan. Mm. Kowa suna da suna da mushe wato website da suke kacce labaran. Wato shafin yanar gizo. ta fi tsawo shafin yanar gizo da suke wata labarin su musamman ma wasu labarun za ki dan sun wasa shi a shafukan su amma mun ba su wasa rediyo ba so irin wannan labarun kowane wayawan gari ina bin duka shafukan mm. domin san yau me gari me yake faru a kasan. To shafukan mm. sada zumunta guda nawa kake da su? Ok, akwai Facebook, Twitter, instagram da har ma ke youtube da kuma linkedin hmm. to wanne ne ka fi hawa kullum a gaskiya zan ce twitter twitter me yasa domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan twitter musamman ma in ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society ke hmm. sun fi amfani ma da twitter musamman ma in kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka mm. idan ka je twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci wato an fi samun labarai da dumi sa a shafin twitter kenan yauwa a eh, twitter ana samun labarai dumi su kuma kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abun to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu kai tsakanin inda ta duka wannan babu. To lokaci da yi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma ta tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gundumar Columbia cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai a takaici. a yau Lahadi shugaban yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya tabbatar da cewa dakaransa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin kasar Eritrea. Ya kuma yi barazanar kara kai wasu hare-haren yana mai cewa za su auna duk wani abu da ya shafi soja kuma za su kai hari. Masu zanga-zanga sun tattara jiya Asabar a birnin Washington DC don nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump da kuma ikirarinsa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Kusan mutane miliyan hamsin da hudu ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya a cewar rahoton cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a yau Lahadi. Amurka, India da Brazil ne ke ci gaba da kasancewa kan gaba a matsayin wuraren da cutar ta fi kamari. amurka na da kusan adadin mutum miliyan sha ɗaya da suka kamu da cutar yayin da inda yake da mutum miliyan takwas da ɗigo takwas brazil kuma miliyan biyar da ɗigo takwas Kano. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa wato Maryam Dauda. Sai Leo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.